sanda ai wasanni ya zama dole in ka kama rake rake a sha rake Allah Allah eh, Allah ba inda bai ba Allah ya ka Salamu alaikum. Wai Barka dai. Hmm. Daga ina? Eh? Libya. Libya. Libya. Me waru? Me ka dai? Wala wani abokina ne mutu. Me ne ke gaisuwa? A Libya. Wai Libya akwai anguwa Libya a nan garin ne wanda ban sani ba. Ko kuma wani Libya wata Libya wata ta kasar waje da muke jin labari? Libyan Gaddafi. Gaddafi mun. Daga Libya. Daga Libya hutan kasar Gaddafi marigayi. A me ka Kala. Gaskiya ne. Da ƙafa. Kuma a yau, ka je Libyan kuma a yau ka dawo. Kuma ɗanka ba. Kai, Allah mun gode maka. Hmm. Allah shi ne abin godiya. Amin. Allah ta maka annabi. Amin. Daga naka? Ta ba gane kamar sai yanzu. daga Maliya. Ila? Maliya. Maliya? Mm. Maliya maka? Mm. Kullum gari ya wani. Amma ruwan Maliya nake zuwa yin wanka. Ɗan ah, zai da. Rike! A sha rike! Mm. Kamar jini sha sha wani. Kamar Maliya ne? abin a kirji ake zuwa mallaya zaka ce mun kaji kaji wani ya kai wanda ya je eh, libya karka mi karka mi kanci a na mawaye kai kan mun gane na kan kan ni na kare na a to ko ku a to eh, libya an ku ce eh? wai ce na je libya kai kakka mun kaje libya makarfi ne je makarfi a ah. aikin banza aikin wabi makarfi ne ce maka na je ni kuma karaye ne je karaye ne je aikin banza ka gani zai mai da shashasha a sha rake eh, wallahi biya na kai wani yau eh haba ni haba haba wallahi ka ka duba kira daga siyo shi ka zo ka mawa haka kai kai kai kai kai wallahi ka wallahi ka haba na ka gane kawai ne kawai wannan a ah, wallahi ba wani ya ban Allah ya kawai sa ta kawai kai wallahi wallahi wallahi a sha rake wow kawai nawan ne kawai rake a sha rake rake